أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايعك يوم أسكالو دسورارو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي هدوى أولا ينبتي نرانا اللهدي a yau muna sha bakwai ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya zo daidai da goma ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin cikin tafsirin na littafin allah maɗaukakin sarki a jiya mun fara suratu shu'ara wanda muka tsaya kan aya ta goma insha Allah kan aya ta tara yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta goma wa izina da rabbuka bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون لا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون نعم Allah maɗaukakin sarki cewa izina da rabbuka Musa ka ambaci yayin da ubangijinka ya kira Musa ani itil qaumaz zalimin ka je wa mutane zalimai, qauma fir'auna mutanen fir'aun ala yattaqun ba za su ji tsoron Allah madaukakin sarki ba ba za su kiyaye dokokin Allah ba qala sai yace rabbi inni akhafu an yukazzibun ya ubangiji hakika ne ina tsoron su karyata ni wa sadri kirjina ya yi kunci wadayan taliku lisani harshe na ba zai saki ba fa'arsil ila harun ya ubangiji ka aika zuwa ga harun Walahum alayya zambun ina da zunubi suna da zunubi da suke bina akwai zunubinsu a kaina fa akhafu an yaqtulun ina jin tsoron su kashe ni qala sai Allah ya ce kalla ba haka lamarin yake ba fadhhaba bi ayatina ku biyin ku tafi da ayoyinmu inna ma'akum mustami'un hakika mu muna tare da ku muna sauraron abin da ke faruwa waɗannan ayoyi su ne ayoyin farko a cikin wannan sura da suka fara ba mu labarin annabawa na cikin wannan sura ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya fara mana bayanin tarihin annabawa don me saboda waɗannan mutane da ake magana da su su ji yadda Allah maɗaukakin sarki ya da mutanen da suka karyata da ayoyinsa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa izina da rabbuka musa ka ambaci yayin da ubangijinka ya kira musa izin nan ismu zamanin ne mansub bi fi'ilin mahzub taqdiruhu wa zkur izina da rabbuka musa ka ambata yayin da ubangijinka ya kira Musa ko kuma wasu malamai suka ce watulu alaihim ma'ana ka yi taqdirun watulu alaihim izina da rabbuka Musa ka ambata yayin da ubangijinka ya kira annabi Musa wannan kira ga aka yi wa annabi Musa ya faru ne bayan annabi Musa ya taso ya girma kamar yadda wasu surori da wasu ayoyi suka bayyana har ma abin da ya faru ya faru ya girma a gidan fir'auna kamar yadda yake cikin suratul qasas don surori bayan ya tashi a gidan fir'auna ya samu a cikin yawon da yake a gari ya gaba da wasu mutane suna fada yi kokarin taimakawa ɗayan wanda yake ɗan jama'a sani dukan da yawa ɗayan sai ya mutu wanda yasa annabi Musa alaihi salam ya gudu da ya gudu kamar yadda alqur'ani ya ba mu labari har yi samu su mata guda biyu a bakin wata rijiya suna shayar da dabbobi ya tambaye su mai ya hana ku shiga ku shayar da dabbobinku suka nuna cewa suna jiran masu ba dabbobi ruwa maza su bar gurin sannan su su zo shayar annabi musa ya zo musu wannan shayarwa din bayan sun koma gida daga baya mahaifinsu ya turo ɗaya daga cikinsu ta zo ta kira annabi musa alaihi salam saboda yana so ya saka masa wannan aiki na alkhairi da ya masa da yawa daga cikin malaman tafsiri suna cewa annabi shu'aib amma magana mafi inganci ba annabi shu'aib ba ne. wannan bawan Allah bayan ya turo yarsa ta kira annabi Musa alaihi salam annabi Musa ya zo wannan mutumi ya gaya masa ga abin da yake nufi yana so ya saka masa a matsayin yayi aiki ya masa aiki ya masa kodago shekara takwas idan ya cika goma babu laifi wannan shi ne abin da yake bukata gare shi zai aura masa ɗaya daga cikin yayan bayan ya aura masa annabi Musa ya taho da wannan matar tashi kamar yadda Allah ya bamu labari a wasu ayoyin har ya zo ya cimma dare ya hango wuta ya tafi da niyyar ya je wannan wuta ko ya samu abin da za su ji ɗumi ko kuma ya samu wanda zai nuna masa hanya yana zuwa wannan wutar sai aka kirawo shi kamar yadda yake cikin suratu taha Allah ya gaya masa shine ubangiji daga nan Allah ya aika shi zuwa ga fir'auna shine ana Allah yake cewa izina da rabbuka Musa ka ambaci yayin da ubangiji Ubangijin ka ya kira Musa nada annida shine kira yawanci ma malamai na cewa bi nida bi harfin nida kamar ka ce ya fulan ya wane ya Musa ya Isa to nan ma Allah ya kira annabi Musa da sunan shi kamar yadda in ka bi wasu za ka ga haka Allah ya kira shi ya Musa inna safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami ya kai annabi Musa na zabe ka Allah ce ya Musa na zabe ka a wani gurin Allah ya kira shi ya Musa inni ana rabbuka ni Ubangijin ka ne to ubangiji ya kira annabi Musa da ya kira shi me yake masa ani itil qaumaz zalimin ka je wa mutane azzalimai anan ba ai bayanin abin da ya faru a cikin suratul taha ba na irin yadda ubangiji ya kirawo shi bayan ya gaya masa shine ubangiji ya bauta wa Allah kada ya hada Allah da wani sai ya tambaye shi wa ma tilka bi yaminika ya Musa me a hannun daman ka ya kai Musa yace sanda ta ce hiya tawakka wa alaiha wa kushi biha ala ghanami waliya fiha ma'arib ukura. sanda ta ce da nake aiki da ita ina kaɗowa dabbobi na abinci ina dogara a kanta in na gaji kuma ina da wasu bukatu to daga nan Allah ya ce ya jefar da ita ya jefar da ita ta zama cijiya Allah ya ce je ya kama ya kama ta dawo sanda yadda take aka ce ya dau hannunsa ya sanya a gefen sa a cikin ma'ana gefen sa dan tsanci ya sanya kuma ya hannun ya fito yana haske ba tare da cuta ba duk wannan ya faru to amma anan sai aka takaice mana aka ce kurin abinda Allah ya ce masa ani itil qaumaz zalimin ka je gurin mutane azzalimai saboda manufar kawo kissar anan shine a bayar da abinda ya faru na sakamakon ƙaryata ayoyin Allah da waɗannan mutane suka yi shi yasa sai aka yanke wancan aka fa ambaci manufa yawanci kissa alqur'ani tana maimaituwa kamar kissa annabi Musa ta maimaitu a wurare da dama a cikin alqur'ani to shi hikima ta alqur'ani ko kuma mu'jiza ta alqur'ani duk inda kissa ta maimaitu ba wai tana maimaituwa bane haka kurun ba manufa ana maimaita ta da manufa kuma a kowane guri ana ambatan abin da ya dace da gurin dan haka anan aka ambaci cewa ya je gurin mutane a Shifa sifata su da aka yi anan aka ce a ni itil qaumaz zalimina ka je goron mutane a zalume sai aka fito da sifar su iri-iri a fili wata sifa ce shine zalunci zalunci kamar yadda malamai suke ta bayani kaso uku ne ko kuma ka ce kaso uku ne mafi girman zalunci shine hada Allah da wani shirka bautawa Allah tare da wani ko bautawa wani Allah ka bautawa Allah tare da wani ko kuma bautawa wani Allah shirka Allah ce inna shirka la zulmun azim hakika shirka zalunci ne mai girma allazina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmi, Allah ce wanda suka yi imani ko su hada imanin su da zalunci ba wanda shine shirka ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun to wannan nau'i ne na zalunci shine zaluncin da yafi kowanne nau'i na biyu na zalunci shine zaluntan mutane a junan su wannan ya zalunci wannan miji ya zalunci mata ko mata ta zalunci miji ko da da uba ko tsakanin makoci da makoci ko aboki da aboki ma'ana zaluntar bayi a junansu wannan ma nau'i ne na zalunci amma bai kai wancan ba shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hakaito mana cikin hadisul qudsi da Allah yake cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ku bayina na haramta zalunci a bisa kaina na sanya shi haramun a tsakaninku kada ku zalunci juna to wannan zalunci ake nufi kenan akwai kuma zaluncin da mutum zai wa kanshi da kanshi duk wani zunubi da mutum zai aikata to zalunta kanshi ne ko kuma zalunci na mutum ya hana kansa wani haƙi da Allah ya bashi mutum ya ƙi yin bacci ko ya ƙi cin abinci ko ya ƙi hutawa duk wannan nau'i ne na zalunci da mutum yake wa kansa shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiryar a cikin hadisi na Abu Darda da Salman wanda manzon Allah yake gaya masa cewa ka sani jikinka yana da haƙƙi wa inna li jasadika alayka haqq jikinka ma yana da haƙƙi a karan kanka to a nan wani zalunci ake nufi da aka ce a ni itil qawmal zalimin ka jiwa mutane azzalimai ana nufin babban zalunci mutanen da suke shirka mutanen da suka hada Allah da wani to kamar mai tambaya na cewa waɗannan mutane ne sai Allah ce qauma fir'auna mutanen fir'auna mutanen da suke tare da fir'auna mutanen da fir'auna yake mulka ala yattaquna ka ce musu kamar yadda wasu malamai suka ce ala yattaquna ka ce musu ba za su ji tsoron Allah ba wasu suka ce ala tattaqun wasu suka ce ka ce musu ala tattaqu kai abinda za ga musu ka ce ba za ku kiyaye dokokin Allah ba amma anan sai Allah ce ala ba za su kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki ba ba za su ji tsoron abinda suke yi ba ba za su ji tsoron karshen wannan zalunci da suke yi ba kuma zalunci a cikin mutanen fir'auna bayyananne ne duk wanda ya karanta alkur'ani zai ga yadda fir'auna da jama'arsa suka bautar da bani isra'ila mutanen annabi musa ta yadda suka mai da su bayi su ne suke musu aikin wahala suna dukansu suna azabtar da su har ma matakin da fir'auna ya zo yana yanka yaran duk da aka haifa maza kamar da alkur'ani ya ba mu labari to ba za su ji tsoron ukubar wannan zalunci ba don haka da ya gaya musu wannan da allah maɗauki sarki ya umarci annabi musa da wannan ƙala sai annabi musa ce rabbi ya ubangijina inni akhafu an yukazzibun ina jin tsoron kada su karyata ni ma'ana annabi Musa ce ina jin tsoron kada su karyata ni dan me saboda annabi Musa zai zo da an mai girma zai zo da abin da za su gaye musu girma kuma a nan ka duba annabi Musa da zai magana sai ya kira ubangiji da rububiyya ya ce rabbi ya ubangiji na kalmar rabbu tana nufin mai reno mai kula da abu kamar yana cewa ya ubangiji mahalicci na ya ubangiji wanda ya rene ni ya ubangiji wanda ya halicce ni ya raya ni ya bani lafiya sai ya kira Allah da rububiyya yace inni akhafu ina jin tsoro wannan ya nuna kenan akwai tsoron da jin shi ba laifi bane tsoro kala biyu ne akwai tsoro na ɗabi'a da Allah halicce dan adam da shi ya ji tsoron wata dabba ko ji tsoron mutum ɗan uwan shi ko ji tsoron wani abin da zai cutar da shi wannan ba laifi bane akwai kuma tsoro wanda Allah kaɗai ake wa ne tsoro haɗe da girmamawa ana tsoron Allah kuma haɗe da girmama shi wanda za ga galiban abin da ɗan adam yake tsoro galiban za ga ba lalle ba ne zama akwai girmama a tare da shi kana tsoron maciji amma ba dan kana girmama shi ba kana tsoron kunama kana tsoron mutuwa kana tsoron kaza to amma shi tsoron Allah tsoro ne da ake hada da girmamawa tare da bauta da cancanta Allah da bauta da haka anan wannan tsoro da annabi Musa ya sifata kansa da shi ba shine tsoro da Allah ya hana bayi ba yake cewa kada ku ji tsoron su ku ji tsoro na ba za ta khafuhum wa khafuni ba shi bane ake magana anan ana magana tsori ne da dabi'a yace shi yana jin tsoro an yukazzibun kada su karyata ni me yasa annabi Musa ya ambaci wannan saboda akwai abin da zai tambaya a gaba kamar shimfiɗa ce yake da aka ce wa Ku sadri kuma ya ubangiji kirji na yayi kunci wala yantaliqu lisani harshe na ya gaza ba zai bude ba dan kamar yadda ayoyin suratu taha suka nuna mana cikin addu'o'in da annabi Musa yayi akwai Allah ya bude mai harshen sa wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli suka nuna kenan annabi Musa yana da wani kulli a harshe ila ba lalle ya iya bayani filla daki daki yadda za a yi wannan ba to da haka anan ma yake cewa wayadi sadri dalilin wannan karyatanin da za su yi sai kirji na ya kunci in samu damuwa sannan wala yantaliqu lisani harshe na ba zai saki ba ba zai bude ba ba zai iya tsayawa yayi bayani ba sai ya zama zamana anan suka ce ba yana nufin ba zai karɓi wannan taklifi ba game yadda muka faɗa yana shimfiɗa ne akan abin da zai roka a gaba shine sai yake cewa fa arsil ila harun da haka ya Allah ka aika zuwa ga harun ma'ana ya ubangiji ka aika wahayi zuwa ga harun shi ma ya zama manzo kamar yadda a cikin suratu taha muka ji cikin abin da ya roƙa akwai wannan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi sai ce ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kai nusabbihaka kaseera wa nazkuraka kaseera innaka kunta bina basira ma'ana wannan sune addu'o'in da Annabi Musa ya anan sai aka gaya mana ɗaya daga cikin addu'o'in da yi yana cewa ya ubangiji ka bude kirjina shine ana yace wa yadiku sadri kirjina zai kunci saboda an karyata ni sai ce to ya Allah in naji Allah ka buɗe min kirjina ko da za a karyata ko da za a faɗi kaza Allah ka yalwata kirjina in zama mai tahammuli wanda zan iya ɗaukan wannan matsayin in iya hakuri sannan ya ubangiji bayan wannan wayassir li amri ka sauwake min lamarina sannan wahlul uqdatan min lisani ka warware kullin da ke harshe na sannan waje alli, waziran min ahli Allah ka sanya min mataimaki daga dangina daga ahlina haruna akhi haruna dan uwana shine anan yace fa arsil ila harun ya Allah ka aika zuwa ga harun wannan ishara cewa haruna baya gurin a lokacin da annabi Musa ya wannan addu'a a lokacin da annabi Musa ya nemi wannan dan haka yace Allah ka sanya shi zama dan me yake neman hada shi da harun yace usdud bihi amri azri ma'ana Allah ka karfafa lamari na da shi ka karfafa bayana da shi wa ashriku fi amri ka sanya shi abokin tarayya cikin lamari na, kai haka kasira, dan mu tsarkake ki da yawa wa nazkuraka kaseera ma ambace ka da yawa wannan addu'o'i da yayi Allah yace kadi uti ta sulaka ya Musa duk abin da ka roka an baka da haka daga nan aka aika wa Harun shi ma ya zama annabi tare da annabi Musa sai annabi Musa ya da cewa walahum alayya zambun ya ubangiji lahum alayya zambun suna da zinubi da yake kaina fa akhafu an yaqtulun ina jin tsoron su kashe ni wani zinubi ne shine na wancan abin da ya faru lokacin da ya fito tar da waɗannan mutane biyu na fada da bakifde da kuma wanda yake cikin bani Isra'il wannan ya nemi taimakon annabi Musa annabi Musa ya je kai taimako yana kaiwa sai wannan mutumin ya mutu da ya mutu sai annabi Musa ya ce haza min amali shaytan wannan aikin shaytan ne innahu aduwwun mudillun mubin a dan haka makiyi ne mai batarwa ne to wannan abin da ya faru sai aka zauna aka yi meeting cewa abin da daga baya labari ya zo ko lamari ya bayyana cewa wanda ya kisa din nan shine annabi Musa da haka aka ce a nemo shi wani zo ya ji annabi Musa cewa to kai Musa ga abin da mutane suke tattauna fa innal mala'a ya'tamiruna liyaqtuluk suna can suna taro dan su kashe ka dan haka ka fita ina maka nasiha to wannan ne yasa annabi Musa ya bar garin ya tafi to shine ana yake cewa ubangiji ina da wannan laifi da yake kaina dan haka ina tsoron su kashe ni kala sai Allah ce kalla ba haka lamarin bane ma'ana wannan rafa kalla din harfi ibtalin ne cewa kashe ka din nan ba zai yi ba ba zai yi ba Allah madaukakin sarki ya riga ya lamunce ba za a kashe ka ba fazhaba bi ayatina ku tafi da ayoyina ba ku biyin ma'ana annabi Musa shi da Harun su tafi ibn Ashur ce, wannan yana da kenan anan aka ce Annabi Musa ka je ka samu Harun in ya so ku tafi da wannan sakon nawa ku je ku isar da shi zuwa ga waɗannan mutane inna ma'akum nan da aka ce faza ba bi ayati na ku tafi da ayoyin mu waɗannan ayoyi ne an bayyana mana a cikin wata surar da da wasu ayoyin daga ciki akwai sanda da aka ba annabi Musa wanda in yaje ba tana zama maciji macijiya babba kuma tana gudu kamar karamin maciji kuma za ta haɗe duk wani abin da aka sa abu na farko kenan abu na biyu hannunsa idan annabi Musa ya dau hannunsa ya sanya cikin hammatansa karkashin dantsan shi in ya fitar da shi sai ga yana haske amma ba cutarwa a tare da hannun nashi wannan da ayoyi ne Allah ya bashi to shine Allah ce ku tafi da waɗannan ayoyin namu waɗannan dalilai inna ma'akum haƙiƙa mu muna tare da ku mustami'una muna jin ku inna anan damiri ne na mai girmama shi. ma'ana mu rabbul izza mu Allah madaukakin sarki mai girma da buwaya sai amfani da damiri na jam'i ma'akum muna tare da ku duk da annabi Musa da Harun ne amma aka ce mm. muna tare da ku ana nufin muna tare da ku da ma ku gaba ɗaya da mutanen Fir'auna din da ku gaba ɗaya muna nan tare da ku mustami'una muna sauraron abin da yake yake faruwa da haka ku ji duk abin da za ku faɗa muna jin abin da za ku faɗa a nan ma'iyya ta Allah dangane da Allah Musa da Harun ma'iyya ce ta taimako da Allah ya ce yana tare da su ma'ana yana tare da su da taimakon shi dan duk wani halitta da ka sani Allah yana tare da shi babu wani halitta da Allah baya tare da shi ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksar illa huwa ma'ahum da haka duk wani abin da ka sani Allah yana tare da shi to amma wace ma'iyya ake nufi anan shine tare Allah yana tare da shi da taimakon shi da agazawar shi da bashi nasara da haka Allah ya ce ku tafi muna tare da ku muna ji sai Allah ya ce fa'ati ya fir'auna fa'ati ya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin أن أنزل معنا بني إسرائيل نعم الله ce fati ya fir'auna kuje gurin fir'auna ba gurin fir'auna kadai aka aika su ba amma kasancewa fir'auna shine jagora shine shugaba bar ma yana da awa shine ubangiji ana rabbukumul a'la shine ubangijin mutanen gaba da sai Allah ce to fati ya fir'auna kuje gurin fir'auna ku ce masa kuku biyin inna rasulu rabbil alamin mu yan aike ne na ubangijin talikai ma'ana inna rasulu rabbil alamin kowanne ɗaya daga cikin mu ɗan aike ne daga ubangijin talikai ku je ku gaya masa wannan cewa Allah ne ya aiko ku sai aka yi amfani suka ce aka umarce da ce rasulu rabbil alamin ubangijin talikai saboda me tun anan fir'auna ya fara sanin cewa shi ba Allah bane shi ba ubangijin talikai bane bal akwai Allah wanda ya halicce shi ya halicci talikai ya halicce dukan bayi da haka ku je ku gaya masa daga cikin abin da za ku gaya masa an arsil ma'ana bani isra'il ka aika ka ba mu ka saki bani isra'ila tare da mu a can wasu surori Allah ya gaya mana ma hatta irin kaifiya yanayin da za su tinkare annabi a za su tinkare fir'auna fa qula lahu qawlan layyinan ku gaya masa magana magana mai sauki mai taushi da haka in kun je ku yi mai wa'azi cikin hikima cikin tausasawa daga cikin abin da za ku gaya masa an arsil ma'ana bani isra'il ka ba mu bani isra'ila ka saki bani isra'ila a tare da mu suka ce abin da an yasa aka ce anan ya ba da bani isra'il domin fir'auna ya tattalin su yana azabtar da su ya mai da su bayi yana ma'ana wahal da su yana azabtar da su to cikin abin da annabi Musa zai yi shine cikin saƙon da aka aiko cikin abin da zai ga fir'auna ya kyala ne isra'il su tafi tare da annabi musa su fita daga wannan gari na fir'auna don a kubutar da su daga wannan bauta su je su samu garin da za su tsaya bauta wa allah maɗaukakin sarki wanda annabi musa alaihi salam ya je gurin fir'auna da wannan sako kuma ya yi wa'azi har abin da ya faru ya faru kamar yadda nan gaba Allah maɗaukakin sarki zai ba mu labari kuma har ya tafi da bani Isra'il kuma da abubuwan da suka biyo ba suka biyo baya lokacin da ya je ga Fir'auna haka sai Fir'auna ya ce kala قال علم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من أمرك سنين وفعلت فعلتك الذي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلت حائذا وأنا من الضالين وفرغت منكم لما خدتكم فوهب لي ربي هكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن أبت بني إسرائيل نعم wancan umarni da Allah bai wa annabi Musa da Harun cewa su je gurin Fir'auna fatiya Fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin an arsil ma'ana bani Isra'il to yanzu annabi Musa da Harun sun tafi sun je gurin Fir'auna kuma har sun samu ganawa da shi kuma sun isa masa da wannan sako da Allah madaukakin sarki ya umarce su sun masa bayanin Allah ya aiko su akan abauta wa Allah shi kadai a daina bautan wani Allah sannan kuma ya bada bani Isra'il dan a fitar da su daga wannan kange na bauta to yana faɗa haka qala sai fir'auna yace alam nurabbika fina walidan ashe ba mu rene ka a cikin ba kana ɗan ƙarami kana yaro wala bista min umrika sinin ka zauna a cikin mu wani wasu shekaru na rayuwarka wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta ka aikata aikin da kai wa anta min kafirin alhali a lokacin kana cikin masu bijirewa ni'ima da aka yi wa kana cikin masu mutunci ma'ana anan fir'auna yana yana cewa yana ga annabi Musa amma manufarsa mutanen duk da suke kewaye su wa annabi musa wani kallo sai ya ɗauko wani bayanai ce alam nu fi fina walida ku duba shi abinda aka ce ba da bani isra'ila tafi da su abinda ya kamata ya ce ba zan ba da su ba ko bayina ne ko ina ta a'a sai ya ɗauko wani abu daban ce alam nu fi fina walida ba mu rene ka a cikin mu ba kana karami domin kamar yadda muka ambata annabi Musa ya tashi a gidan Fir'auna kamar yadda suratul qasas yi bayani da yadda aka jefa shi cikin ruwa da yadda aka tsince shi gidan fir'auna da yadda aka shayar da shi da yadda aka yi kaza to shine nan fir'auna yake yake tana masa cewa ai mun rene ka kana karami wala bista fina ka zauna cikin mimmin umurika sinin wasu shekaru a cikin rayuwarka to yanzu kai ne yanzu kuma zaka zo ka ce ba bi daidai ba kai ne yanzu zaka yi mana butulci kai ne zaka yi mana abin da bai dace ba kai ne yanzu zaka ga mana ba daidai ba wa fa'alta fa'alaka kallati fa'al ka aikata aikin da ka aikata sai ya kawo abin da siga ta girmamawa domin mai duk wanda ya ji wannan zai bukaci san to me yayi wa fa'alta fa'alata kallati fa'al ka aikata aikin da ka aikata to me ya aikata sai ce wa anta minal kafirin ka aikata a lokacin kana cikin masu butulci abin da yake nufi ana minal kafirin kana cikin wanda suka butulce wa ni'ima ta yadda ka je ka samu mutumin da yake dangi jama'an mu kai mai ta'addanci ka taimaka wa bani isra'ila waɗanda bayi ne mu a gurinmu waɗanda bauta mana suke waɗanda yaranmu ne saboda butulci mai ka taimaka namu sai ka taimaka wancan Da haka yanzu abinda kai na wannan na butulci shine abinda fir'auna yake cewa ta minal kafirin da haka kana mu cikin masu butulci wasu malamai suka ce wa ta minal kafirin yana nufin kai ma a lokacin kenan kana cikin kafirai domin kana kan addininmu wasu suka ce abin da yake nufi kenan ma'ana ka aikata abin da ka aika ka aikata wa anta minal kafirin kai ma a lokacin ai kana cikin kafiran to amma malamai sun karfafa fassara farko domin ne annabi Musa a lokacin baya kan addinin su kuma baya tare da su da haka anan fir'auna yana gaya masu cewa kai wannan kana kana kana kana kan kana kana mai butulci to yanzu kai mai irin wannan butulci mai irin wannan hali har kai ne yanzu ka zo gaya mana wani abu kala sai annabi Musa ce ce fa'altuha na aikata wannan abu idan a lokacin in haka ne wa ana minad lokacin ne ina cikin waɗanda ba san komai ba shine minad dhallin ma'ana ina cikin waɗanda suke ba su san wani abu shari'a ba ko wani abu na addini a tare da ni kalmar dalal a cikin alkur'ani kamar yadda malamai suka yi bayani takan zo da ma'anoni guda uku takan zo da ma'anar fata na barin haƙiƙanin abu kamar ma'ana a ce mantuwa ko kuma kamar da suke cewa a zahab an haqiqati shai. rashin sanin haƙiƙanin abu kamar yadda Allah ya ce wajadaka dhallan fahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya same shi a irin wannan yanayi sai Allah ya shiryar da shi kamar ma'ana fadin Allah fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tarzawna min ash-shuhada an tadilla ihdahuma daya su tamanta abin fa tuzakkira ihdahuma al-ukhra yakan zo kuma da ma'anar bata kishiyar kafirci ma'ana kishiyar imani an ce haza dalun ana nufin wannan ba mumini ne game yadda Allah ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin yakan zo kuma da ma'anar ad Alal ala al-ghaibuba wal ya zama ma'ana wani abin da zai bace mutum wani abin da zai narke ya lalace ko kuma ma'ana ya zama mutum bai gane inda yake ba to anan ba bata ake nufi na kafirci ba da yace na aikata wannan wa ana minaz zalina ma'ana yana nufin a lokacin ban san wani abu na wahayi ba ba shari'a ba a ban san ba a min wahayin shari'a ba anan kun ga annabi Musa ya bada uzuri ya nuna lokacin da ya wannan aiki daban wannan lokacin daban wancan lokacin ba a mai wahayi ba yanzu kuma an min wahayi Allah ya aiko ni a matsayin manzo da haka yanzu ba abin da yake kanka illa kai imani fa farartu minkum sai na guje muku lamma khiftum lokacin da naji tsoro fa wahaba li rabbi hukman sai ubangiji ya bani hukunci waje alaini min mursalin ya sanya ni cikin manzanni wanda yanzu na zo ne a matsayin manzo wa tilka ni'matun wannan wata ni'ima ce ta munnuha da kake mun gorinta alayya an abbatta bani isra'il bayan ka bautar da bani isra'il anan wasu malamai suka ce annan musa bayan ya bashi amsa sai yake nuna masa wannan abin da kai ma bai kamata ka ambata ba ni cikin jama'a ta ka dauko ne ni kadai kare ne ne amma sauran jama'a ta duka me da su bayi wannan ai ba ni'ima kai mun ba ba kyauta ta mun kai ba tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbatta bani isra'il wannan hawa ta ni'ima ce da za ka goranta mun bayan ka bautar da bani isra'il wasu suka ce kuma yace abin da yake nufi anan wa tilka ni'matun tamunnuha amtaha alayya wannan wata ni'ima ce da kake gora min an abbatta bani isra'il akan kabotar da bani isra'il ana ya kamata mu sayan Allah kai mu gobe sai mu da kan waɗannan ayoyi sai mu ɗora da muka karanta daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana babu ikon gyarawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk